Hmm? dari sha daya wajen wannan bace kai ka ce ina haɗe da na baya ƙalu walam ya hasul lana min huyati nun fahuwa ma solon anil ikan shi ne na jiya hmm? kuma nan umar bai ja wanda kafe ba shi ne walla mai ɗaya kawai za ka faɗi fiya ne bai ce farkon na ke so ka kanta je dina ma ƙalu ya isa mana ƙalu farkon nisan ko to shi na yi wannan wanda na karanta eh ilhari da matai da kawai a wurin gaban a wannan kalma ƙasar yadda za ka shiga da ranuta tana iya ba ka wala shama'a kendir duk a tabbaya ba kalama kendir kendir ce wai wani malami ya samu ya zauna tun da wannan hikayoyin suna koyar da abubuwa da yawa duk da wani na ganin ba komai ne ba ya zauna ya je shiga aji babban mutum ne malamin mu ne ba hari muna ce da shi a luka in ya zo yin shiga su hatta wani suna muka samu shi a harraka don in shiga sai ya yamu tsaki sai an yi kawar da kafin mu fita. da shi ne yake cewa ce wata rana kore ya same shi ya shiga cikin makarantar firamare ya ce ku tambayi larabci ko wace irin kalwa malam ya iso kenan amma ni na ƙara masa malam ne ku tambayi larabci saboda ya karanta luga yana jin luga Allah yi ilhama wa wani yaro sai ce me sunan kwano da larabci wannan kwanon da ake bugawa me sunan shi da larabci yi har yaje bai ga sunan ba ya duba a kwakwalwarsa bai ga sunan ba ya hanga ya hanga bai ga sunan ba ai karshe ce ce kaga so kon yaro ka tambaya abin da zai amfani kana tambayan shi ne hm? wayo ya zo masa yake azinku sunan shi azinku to ina Allah mai shafe basira yadda ya kurare na Allah karya shi a gaban yara sai dai Allah ya masa asiri yaran ba su san yi kurare ba shi ma tsautsayi ne da ita ya gaya mana ba dan ya gaya mana ba da ya fita lafiya lafiya amma yana yi wa kansa wa'azi ne lokacin da gaya mana duk yana yi wa kansa wa'azi ne yana mana wa'azi kafa cika baki ko dai na cika baki ilimi ba haka ita ba yaro karami in ba sa ba sai ya zata ga shi ka san abu ga shi ka ne abu amma ka ne shi sama da ƙasa karfa kamar wancan da ya rubuta littafin buyuwa yana ga a duniya duk inda ka tattafan ciniki ba wanda ya rubuta littafin ciniki irinsa ya san ya tara wani abu kawai da sai ga wani ba kauye assalamu alaikum malam me ne ne hukuncin kaza kaza kaza an sai da kaza an yi kaza yi shiru ya nemi abun nan ya rafa shi ko ba ka sani bane ba sai ce in mm, sani ba kuma ka ga mutum kawai da gaskiya kawai sai ji aikata kusa mu almajirai a da Allah malam mai hukuncin karos yake kaza kaza ne kaza kaza ne ga wuri kaza kaza ne kaza kaza ne ya gamsu da abin da aka wada sai da ba ka ce baka sani ba ga wani ɗalibi ya bani amsa zan koma je to gabe da gida innal yaqi nakawafi sham'a kendir sham'a kendir kendir ɗin nan da ake hospitalar da shi sai ma ka karanta shi hatta a cikin littafan yaran na akwai inda suka rubuta a kafa sham'a tun ne suna ce kendir kenan kan da ba ka jefa bari amma ita ce bace maka innal yaqi na kawafi'un aqaliyatun mizanuha هو منطق اليوناني إن اليقين يقين فواضع تبت نشي mai yanke rikici ne aliyatun na hankali ba a shakka mizanuha mudunsa ma'auninsa ya zo shine mantikul yonani mantikin girkawa mantikin girkawa ai gaga su ne su aflato su ne su aristo su ne su wane ne a mutane wai an taso bayan ka bi annabi muhammadu ka karanta alkur'ani ka karanta fasahar annabi muhammadu ka karanta fasahar sahabban nan ka karanta fikihun da ke cikin wanda malamai suka ce da wai amma ka koma kana neman ilimi a gidan aristo kana tambaya aristo waye allah yau da ma ɗaukan tsarin su kai karanta da kanka don kai kasa kasa da shi wannan ka ga ka je ne kana girma masu ba a'a ma ka karanta amma sun ka tambaye su sun rinjaye ka sun ce wannan shine daidai wannan magana ku ba tabbas a cikin qur'ani lafzi ne la hajata lana bihi ba za ka taɓa samun gaskiya alqur'ani ba ba ka samun gaskiya a hadisan manzon Allah wannan in kana son gaskiya sai dai ka koma littattafan aflatun sai ka kuce هذا الميزان وانا معنا عندهم منطق اليونان منطقكم هي فلسفة الذي هو علم المنطق يقول الشيخ الإسلام ابن ابن القيم كان رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين وكما إذا الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية shi ilin taimiyya mantik ɗin kansa ya masa raddi ai kaga can da yake raddi a hajji suna a aikata yake mantik sun ce karatto ba haka ba ne ba falsafa ta ke kaza ba haka ne ba filosofa sun haɗu akan karatto ba haka ne ba ga yadda abin ya bi su ya bi su ya bi su aka kai karshe saboda saboda ka haka to banda wannan ashe wancan ka gaba karatu ne a wurin baraddi ake akwai hujjoji akwai yadda ake aiki da man da inda ake kaza to ya ma zauna ya yi littafi musamman raddi akan mantiki shi da littafin da za a fashi a samu ɗaliban ilimi masu kishin karatu wannan zai ba da fa'idar wanda in an biya musu za su yi nazari kuma sun yadda dama suna son hujjojin inda za a rubuta mantik sun haka zo aka karanta musu aka taro za a samu fa'ida mai karantawa zai yi wanda a karantawa zai yi ba ya kolo shekul islam abin mahullahu fi kida biya an raddu alal mantaka yana kuntu azunnu da'iman an annal na yunani layin tafa'o bihi balidu wala ya hataju ilaihi azzakiyu gaskiya magana shi ne ibn taymiya ne kike cewa kuntu azunnu na tafi ina zaton zato na yakini da'iman annal mantika al yunani wannan ilimin yunani girka wannan na falsafa la yantafi bihi al balidu balidi ba zai amfani da shi ba kai yanzu idan a balidi me zai gano tsakanin maganan ibn sina a da ibnu taymiya ku gane ba an ba ku je balidi wanda yake balidi ne wannan me zai iya fahimtar tsakanin rikicin da kake ibn ibn sina ya ce kaza ya ce kaza da ƙarya ce ka zama ba jahili ne ce kai kaga an an yi kaza shi ne kaza in an yi kaza shi ne kaza yanzu a bari ka iyayen ka ga abin da suka ce kaza aka da suka ce akan kaza labudda isaki an yi sallima da koma kaza to sai ka rasa mai ibin sina me ibn sina abin ce sannan kuma ibn taimiyar raddi da ya masa ya ce masa sai ka ga hawani na girgiza kai hmm, gaskiya ne gaskiya ne wallahi ina kyara zama karatu ya yi daɗi kai kuma ka kalle shi me ya ka kalli malami me yake karantawa to wannan balidi bai amfana da irin wannan sai wata rana karatun mu na maktasa muna makaranta aka kama na sabon malami a shekatulan makatulan ne ya zo ya ɗauki maktasar nan aka ji ko a mana shi jikin ilimi ne dan gidan masu ilimi menene ne kare aka faɗo baban su gidan a nan gano ya zo a shi ya wata ya wata sai dinga yi a gari ya ɗaƙon mai nan ya mirgino shi sai sun je ƙasa ya mirgino shi ta can sai sun ƙasa kun gane a yi shiru mun koyi mutum mun gane haka sai a yi mana haka me ka gane da ke daidai bari shi zan zama bayani aka yi aka yi karatu ya gama na biyu da ana kama karatun ɗin sai aka je cikin ajin gonayen murtasa aka tambaya wane ba ka tambaya ba har ya fita ce to ban gane abin da yake ba ban gane ba me zan tambaya hasali ai sai ka gane za ka tambaya aka samu saɓanin abin da ka sani tunan da za ka tambaya amma yanzu ni ban gane me yake ba ballanta na har in san ya saba da abun da na sani ko ban bai saba da abun da na sani ba to yasa kaga balidi ai balidi ba a shiga ba a ƙaryan sanin ilimi in ka rika abun nan in ka sani ka sani in ba ka sani ba ba ka sani ba saboda haka na yake mantin ilimin girka wannan falsafa ainihin baya amfanan balibi kuma ba haziki bai da bukatan mantu bai da bukatan falsafa yake iza la iza ta minhu to in haka ne ko me fa'idan falsafa hayar da ita kawai shine aliri da dai har haziki bai neman ta balibi kuma bai gane ta fazzakiyu gari bi zaka'ihi anhu mai hazikanci zai wadatu da hazikancinsa daga falsafa ko mantik din walbalidu lau bi taraddudihi ya uneku lau yurad ya yuraddiduhu ana allaili wannan hali da zai zauna idin ga maimaita shi dare da rana ya yi kwami da rana ya yi kwami da daddare ya yi tsayinsa wannan hari mustafa da nihu. sai fa'idanta daga gare shi idan kenan fa huwa mudayyi'atun waqatin atun wakati don haka yana bata lokaci din thumma yaqulu hadha dali lirraf'i minhu wa hadhihi a'lamuhu fi akhirih wannan maganganun nan a ce a ba alkur'ani a kama mantik mantik shi ne ya ƙini ƙura'ani zanni ne haka dalilin rafi wannan shi ne dalilin ɗauke ƙura'ani rafi ho ɗaukewa daga gare shi ba hazihi a alamu wannan alamomin kawar da ƙura'ani kenan barin ƙura'ani a ɗauki mantik barin alkur'ani a koma falsafa ka gama karatun da za ka yi gaba ɗaya idan baka karanta falsafa ba baka yi ba sai ka dawo ka karanta falsafa kaban yadda kwanan nan an fitar da doka duk dai doctorate degree za ka yi ko me ka karanta sai ka karanta falsafa in ma baka yi tun farkon aji to sai kun zauna aji an koya muku falsafa tukuna in ku ba ka ba a baka babban digiri na duniya sai dai ban sani ba duk duniya ne kuwa najeriya ne dokar take da a najeriya da jami'ar najeriya a take dole sai ka karanta falsafa cikin haddan alkur'ani kai ko sai ka je ka karanta falsafa a ƙarshen ka a kan alkur'ani za ka yi doctorate degree ɗin ka to dole ya karanta falsafa bai yi wa a baka digiri a ban za banza baka da falsafa sai ka karanta falsafa ne? Hmm? na yau wato to ba haka to ka kenan menene kenan in ka lura kaya kake wancan karance karance duk da kone wannan shine digiri to wancan duk kaya kai su wannan ka haddace kaza ka gane kaza lerabin kaza tarihi kaza sababu kaza wane ne kaza duk ka gama shirye yanzu zo kai karatun gaskiyan ka gida a za ka shaida ka yi karatu kuma ba kwaye gane ba ba ku inda ma ana karatu ne ana karanta wannan abu kamar cin mushe don a samu 'yan tsiraru da suka cin mushe kafin a san yadda za a yi da shi can daga wannan ya karanta shi ina rugurugu da shi to kaga da sai da dama dama amma ba haka bane ba guda zai abu ne ce haza dalilin rafi an an ce za a ɗauki alkur'ani me dalilin ɗauki alkur'ani in aka daina aiki da shi shi ne amsa dalilu kaga daina aiki da shi a ɗakko manci a ɗakko falsafa a ɗora shi wannan kaga a ɗora shi kan alkur'ani shi kenan ƙur'ani ko zai wuce wa hadi ya alamu kuma wannan gashi nan alamomin sa ne haka sai yanzu yake rubutu kila da ya zo yau tsakaninmu da shi shekara ɗari bakwai da ɗoriya inda yanzu ya yi irin wannan karatun yi wannan kewayen ya je ga irin abin da ake aikatawa ba ya san abin da zai ce fi akhiril azama na ƙarshen zamani da yau shari'ar irin eh. dokar kafa eh na gane ai dokar kasa haka yake eh akan dokar kasa ba ina da tsarin tsarin arewa ina da shi wanda za a ce za ka jin ana magana ma an ka karanta shari'a ɗaya za ka gane wata a ce duk aka ce zina to zina a arewa dokar da aka yanke duk wanda yi zina a arewa sai aka cire wasu idan ƙabilarsa ba ta yadda da nan ba to ya aikata babban laifi ya fusa ta ƙasa ya fusa ta kotu saboda haka nan yanzu mutumin nan wa imma a yi masa bulala kaza da ɗaurin shekara kaza tara kaza abu uku ɗauri zai wadatar bulala za ta wadatar eh, tara za ta wadatar idan an ji haushinsa abin ya yi wulaƙanci abin gaba da haɗa masa guda uku haɗa guda uku ga dukan ga ɗaurin ga taron daga nan sai ya roƙa ainihin afuwa ainihin adalci kalmomin da yake bance ina roƙon abuwa ina roƙon abuwa ke kawo kila mai ɗan sauƙi-sauƙi kila ma ce zaɓi sauran shi ne shara musulunci in dai akan dokoki ne ba akan gado ba gado ana yin daidai uh, fili fada akan fili akan yi daidai irin na musulunci menene aka yi duk wata mu'amala ta ka an yi amma hududu laifuka to wanda ba ta da ikon ga irin abunda da aka ce su dinga hukunci da amma wannan ga sanar mutum da dai an daina ƙura'ani an aje ka gafan somin ya fara daga can to kuma mata kai an ɗauke gaba ɗaya za ka duk wani abun da zai sa a ɗauke ƙura'ani yanzu kusan a ce sun kusa gama haɗuwa ba don a ido ma za ka ce to mai rage a'a ba za ka rasa ba ya يقول إن إعراض nasi ɗaukewan mutane fiska ko kai anil qur'ani daga alqur'ani min ayati yana daga cikin alamomi aw min alamati rabbihi alamomin dauke shi fi akhir zamani li'annahu fi akhir zamani yurfa'u hadha alqur'an saboda dai za a ɗauke wannan ƙur'anin a ƙarshen zamani ba a daina karanta shi ba kwata-kwata rubutun shi babu ba rubutunsa ba kwata-kwata har a zuciya za goge shi ko a duniya ai za ka ga ka zauna da mutum shekara kaza ya dawo ka kasa gado shi mu irin mu da muka rige kita to gaba ɗaya karfa sunansa ku shekarun jana gona yaro dan katsina nan suke zaune a nasarawa sunansa da ake kiran shi nasarawa nasarawa kaza kaza kaza yanzu na fashe wasu nasarawan da yau amma na mata ina zuwa kawai na ganshi can ana karatu ina ta annashiwa ina tambaya ina menene shi ne ma wanda nake lokacin da nake maganan fatar angul din na abun nan shi ne ke ce kabar go daga baya za ka zai sami ne ke malam da ka zai ce kaman kaman ta nace ban man ka ba ce san da na fanta nace ce ni ne wanda kake ce masa nasarawa na nemi nasarawa a cikin ta a cikin hanyar kwamfuta ta babu na duba na je na dawo nasara sai ce ne dine ɗan karra kullum in zo abin da ke ce ne nasara ya ɓata ɓata lokacin ya dawo to ga ba za ka liya neman fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ka neme ta gaba da rafa an goge ta har a ka zo cikin ƙur'ani ko za ka samu ka tuna ka duba ba ta tun da ƙur'anin gidanka ba ka gan ba in ka na masallaci ma za ka tara babu hmm? ai na na ci bai sawa aiki ne shi an kawo shi ne a aiki da shi ba a kawo shi don a dinga karantawa ba a karanta a samu lada kamar yadda ya magana su a baya duk da yau kana nan gobe ba kana abin nan da aka yi magana wo zababbun cikin su suke karanta Qur'ani don neman albasa amma ba don ai hukunci ba Qur'ani an saukar da shi ne don ai hukunci da shi daga inda aka daina hukunci da shi zai tafi da Allah kasancewa ko sai duk duniya sun taru haka amma inda aka bar shi ai ba adadi ko da kanan ba ta ma kafa ujjare yanzu ko majalisar mutum ta Najeriya ka je ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai wannan dokar na wannan wasari ka ta kata wa aijehuma wanda ya kamata yanzu kotuna duka su dinga yau ƙarawo kenan kana ga za farare shi ai karshen ta sai an yi dalilin shirya shi an turo wani jahili da bai san ma inda yake ba in yana da gafa a bashi ta zama na yana karɓar albashi yi hmm. dole karatun da ake da karatu a baka ji malam baka gumi duk inda aka gurza aka yi sama aka dira kasa sai ce kai karatu inda Allah ya sa kun karanta kun san me ake nufi ba ku bari a yi muku wannan wulakanci amma tun da baka sani ba ban sani ba in ni da kai muka sani ka Allah shai لأنه في آخر الزمان يرفع هذا القرآن نسأل الله ألا يدركنا هذا الزمان يرفع من المصاحف za a kwashe a goge shi daga a cikin kitabu wannan tun da gogewa ta Allah sai mai ba da mamaki ne lokaci guda za a duba. amma an ka samu photocopy a buge shi ka sa shi a rana tana sa wata sai ka zo ba ga rubutunan ba gaba ɗaya tun kana iya karantawa ka kwatanta rabi kai menene rabi in baka san rubutun ba za ka tarar gaba ya koɗe ya watsa to sai dai wancan na amur na Allah innama amru idza arada shay'an han yaqulu lahu kun ba sai rana ta doke shi ba ko sababi bai bukata ne na ba hafifi wa min suduri kana bi abubakar daga zuciya duk maimaitawa da mutum zai kina ta maimaitawa zai ya zo maimai yana ya hanga ya hanga bai ga komai ba ya ce ramar lahu saboda darajanta alkur'ani ya wuce wulatanci ƙur'ani hajji yake mutane na bal da shi a ajiye shi ana tozarta shi iyakaci a ajiye shi kamar wani kayan tarihi yadda suke so a mai da shi littafin tarihi amma ba aiki ba kuma sun ɗauko hanya suna aiki haika iya ƙarfansu kuma abun bakin suke ma sun samu magoya baya a musulmai من الصدور اكراما له وتعظيما له حيث يعرض الناس عنه inda mutane za su yi banza da alkur'ani su ɗauke kai fadi faɗi shi ke ƙur'anin ba ka zauna ana ce maka mutum yanzu kawai misalin a ce maka a ainihin ka zo ka zauna a matsayin ka ni na son ka idris daidai gwargwadon irin sanin ka da na yi a zo a yi zina a gaban ka yan mata su zo su zauna tsirara samari su zauna tsirara a zo a sa kayan kiɗa me aka yi maka ba wulaƙanci ba misalin hmm? a gayyace ka wata walima ake to je kana zuwa karkatar da yan mata na shigowa samari na shigowa da irin waɗannan shiga ga danguna su na kiɗa ga menene da na kiɗa da kayan shaye-shaye an zuba an fara zuba fiye wata da yawar karshen ta ga wani san kana kallon shi wannan tauraro ne a jiki sai ka kama ce mai yaso shi wannan za a kai masa karshen kafin a jima ko ina ma fara kai masa in aka rugun tsumi a gayyato ka wanda ya gayyace ka mai ma idrisu ta ce mutuncin ka da ƙura'an ya wuce masa ka anan kai kam sai dai ka kare mutuncin ka da kanka ka kama hanyar ka tashi ka tunda akwai wani da dama za a kashe su sai musu wannan me kake faɗa ne ba ka son ka ga mata ko ba ka son ka ga mun kaza ba ka son kai kaza kai kaza a sama hanko hannu da kafa a kira maro kansu zo su yi kika su yi kika in mata su yi rawa a bakin juna a ka ta ce ta kuɗa maza da mata ba kyau wannan ne kake ganin ba kyau a gama yi daga na ba da umarni ya kauce a yi ma rugu da harfashi kisan da aka yi wa ɗan muhammad bin abdullahi kenan haka kisan da aka yi masa kenan sai da aka kashe makabarta aka ɗebo mataɗa marawa masu rawa da manene samari da yan mata aka cakuɗe aka yi kiɗa aka yi rawa suka sumbaci juna aka yi menene wannan rungumi wannan wannan rungumi wannan wannan latsanan baya da zai na kallo a zarar jayya saka kafin hannun ya dawo an saka masa alfashi aka yi masa fata-fata da alfashi a ƙaddon na iya wulaganci sai dai shi zan sa shahada to ba za a yi wa ƙura'ani wannan wulagancin ba ba za a wulaganta shi ba shi kenan يرفع ya القرآن نسأله يوانا يتكال الله كمان من الصدور lahu wata وتعظيما lahu. حيث يعرض الناس عنه لوكتين لموت عن نفسكيت أو كي كي دقريشي إعرادا كليا وهذا في أحد ابن القيم من فاز من ابن القيم كينا كي فاين وين ما زنغنا عنكوها مير رتون كداينا لنجو وهي في القرآن وهي وهو في القرآن الثاني منها أشعر من كمالين fa kaifa shi ne takwas wanda ke tamanin ku ta بيو tamanin da تقر ƙara بحادنا ƙarfi na takwas fa kaifa bi hadina ko yanzu me magana a zamanin mu sai kwanan nan ya mutu Allah ta'ala ji sai ka kalli daga zamanin zuwa yau ya ko ina a duniya batan karuwa yake yanzu kasa ke ja aka ce tsuwa shiriya ta kure ta ake ta kure shiriya ake ce hmm? eh. to sai abin nan yanzu ba ita ce kungiyar ku ta iyayen yara ba ko kuna zauna ce wannan kaɗe-kaɗe kuna zaune za a dai fulani ko bo ita ba dai sunanta ba ko me sunanta za a zo yan fulani za su shiga mace ta taho tsirana wanda zai mu ce Allah ya isa wannan ba shiga fulani ce ba wannan da za ta fara gare ni mamanta ya daga sama wannan ba shiga fulani ne ba sharri ne da zai misalin ba ma ce ma ka je ka fahimci tarihin fulani ka fawari hausawa maganganun da suke maroƙa ma za ka tambaya ka dubi wani maroƙi mai yake sai masa audu makarfi ne ko mene ne bai dai ba sani ba kila ba fulata ne ne ya ce albarka zanen fulani ta ƙaura rabi ta yafa rabi rabin a ƙunfa dosa in hmm? ji zan yi a najeriya nan gaba da ba irin zanen ba fulata nan za ta ƙaura rabi da rabin ta yafa sannan ga wani rabi mai yawa ta da kunsa dusa ta dauka aka da girman zani sana ce masa sauyin gaya to yaushe aka samu bafulat da na riganta iyanar tarihi ne zama muke Allah ya aika ga masu rubuta tarihin kuma jikokin shi ba shi abin nan ba suna kallon aka rubuta wannan lamarin. za su iya ba su yadda ba saboda haka nan wannan duka karerayi ne fa kaifa bi adina nahnu al'ana muna magana kyara abu da hai wannan lokacin abin da na sani a gidanmu a gidanmu abin da na sani gidanmu to wani irin ma a wai an taba garin kiɗa a gidan a a duran da ake kiɗa a garin dama haka za a tsare masu cikin gida ba mai fita ɗan shekara talatin ma bai fita rana in ana wani sha'ani a garin ɗan shekara talatin bai fita in an ce ga wata kafuwa can ko ainihin za a yi kalankuwa ko za a yi shanti ko za a yi shoro ko za a yi menene ba ma fita amma na aune a kano daga cikin barbashin gidan wanda ya barbashi da ya kalli gizo ya kafa wata ya kano na dawo daga makaranta ana ai abu sai na ga maroka ana ta ku a'a wanke ta kawo su a'a wannan mene ne ta kawo su na ce mene ne za ya ka ce aiki ba za su yi na ce ana gidan za su yi gidan na ce sai na tura ta gina shi a kamun da kasa na zan yi su suka gina gidansu su su kai mene ne fi ba ta kawo ne zan yi karatun na ce na ce bari zauna gida sai da kana da komin da kasa alaji kana gidan za a yi wannan abun ce yace to ai surukka ce nake to ne a dauko min jaka na ban gidan kenan da ban nan nufi kenan har abada ban kara zo gidan su in kama gaba na shi na da yi shi zai fi min sauƙin da masu da siyar ba sanni ne ba su ba sun sun komai saka ce yayi aka koma ya zama haƙuri biyu ana ba ni haƙuri wanda aka kyale su suka wuce da suka ga gidan ma kansa zai kyabe wani shabewa ni ba zan fasa muku ganguna ba ni ba zan fasa muku kaza ba amma shi kenan har yanzu akwai wata mace wacce take da darajar da ta ke magana mu malam bello in kama hanya ta an tafi kawai zai fi min sauki in Allah da ko da daddare na fita cikin garin Kano ina da abokai yara ma da su bani ɗakin da zan kwana to ka gaya wannan ne gidan da ka sani na bayan Allah ya yau ya koma gidan irin wasu mutane daban fa kaifa bi adina hannu al'ana fa to wasu qur'ani alamomin ɗauke qur'ani al'ada kafin jiddan wa hada wannan kama annahu a shirin zamani kaman dai a ƙarshen zamani yusallitu ala al ba. ko yi sallatu alal ka'aba za a ba da iko a kan ka'aba za a murkushe ka'aba za a fafa ka'aba Allah zai ba da dama kan ka'aba za a sallata makiya Allah kan ka'aba sallatu a ainihin alal ka'aba sai rajulun بعد ورونه متوقع كابا من الحبشة دنج كده حبشة إلى أبو أبو كان دبأ الأجل متى حبشة فحبشة أجل معروفة أما ده يبقى جنتكي ليس فيه خير وأن متوقع قطة قطة باع الهيري تاردش أفهد فهمني أفهد, أفهد. أفهد. ani afhatu kafiru mana gwani kenan mai buɗaɗɗen kafafuwa kuma gajere yusallatu alaiha bi ya komo alaiha za a ɗauro shi ya tsaya a kanta yanquduha hajaran hajaran zai kwance ta dutse dutse tunda bayani ne ba na Allah ba bayani ne wai ne mutum ne yi bayanin kaga dole za a samu yanzu ai maganin dutse wanda kankanin kankare ne na musamman karafa ne na musamman da aka zage sawa sai da yace a yanka ta sanda duk inda abokai da karfi akwai kayan yankar da yake karfi karfi da an samu akwai a nan odana ba an samu abunan nan zartun da ke yanka fef masu akira wata wutar ba ta kona wani karfin ba duk wuta ce take kona wannan karfin ba dai musamman ce dina ga wutan da za a yanka sar da shi ba ta kai ta ba wanda sai an bayan sa ma ko ina ba na jin a ƙasa na fara yin sai sai dai sai gwanjo saboda kana yadda aka shigo da shi haka an shigo da yanzu injin da ke yanke ya sai yaushe ne haka ce an yi fashe ba a wani wuri ta taɓa rayan suka shiga da injin suka yanke sabbin suka kwashe wanda ke ciki ina ganin gari ne ma sai dai jin ne wani lokaci za ka ji magana sai ga da amfani kuma wanda kila da za ka ajiye ta ka ajiye ta sai ka taimaka amfani a gaba وهذا كما أنه في آخر الزمان يسلط الكعبة أيوان رجل من الحبشة ليس أين فيه خير أفحت أبونا يا كما توني قبي نامي ألبا الأمين أمين كبي يا تاشيكو ميتاكو ميكو غنيانو قدرك دوبو ولنو wannan kalmar na uku yin ka dubo yanzu ka sai bari sai bude ka duba saboda za ka raba hankalin ka kuma za mu gira ka ba a ya yusallatu alaiha komo alaiha kabe ha hajaran hajaran ana ne nake da muka ce sai dai ayan ka ta wala ya'tihi shekun mimma a ashabul fili wani abu ba zai zo masa ba wanda ya zo a mutanen fili kaga mutanen filo ursila ilaihim tayran ababil kafin haka aka yi mai shi ta afi mako wannan zai zo ya abun ba mai mai da shi kaga daga nan kaga sun samu su bi karshen ta mutanen musulman za su ji suna warware wata kisa mace da kisa mace sun karfe ba yi ta ba saƙo ne ake kai kawai shi Allah sarki ko ita ce ilhaman da Allah iwa iyayenmu a kullum su Allah ya sa mu cika da imani hmm? don irin wa'annan karafiya suna bugun mutum su buge shi tana cin ba saba ba sa zai zaune kuma kuwatihim duk da karfinsu don maru an akhirihim an rusa su farkonsu da karfinsu lakin fi akhirin sabani kunta haƙon ka'aba za a kika ka'aba wai ya kunu ta'azimu ha ta'aziman zahiriya sai ya zama girmama ta girmama wani azuci kan ya bayyana bai je zoci ba amma ba dinan a haddisa wani haruka a yanzu wanda bai wuce a yi da kaba ba girmama da ake yanzu girmamawa ne wanda yake a zahiri amma haƙiƙanin ta kuma abun mamaki yau kaga har gobe a wurin kiristoci kere-kere ne duk gyara da aka yi duk gaskiya da ga masa kusa kada ba su saurari wannan magana ba keren su kere ne mu kuwa suka dobi ƙur'ani da muka yi magana wancan har wanda uh, ya tsare mala yaya ita cewa da shi ya taɓa rubuta ƙur'ani ya zai ɗauko ya rubuta falle wannan ya aje ya bushe kafin da ya rubuta ƙur'ani wannan abin da ke nuna maka kenan kafin wancan falle ya bushe wani zai ɗauke runa falle ya ture shi gefe sai kai ya za ka ture shi sai to wannan mene sai ba gargaran da ka kai ai kafi shi wannan ƙur'anin kafi shi haka suka dinga tattaunawa a ƙarshe to wannan musifa ta daɗe ka an kaɗan ta shiga a yanzu sake bayyana ta ta waje ta wani usulobi dama an sake ta cikin musulmai ta zagaya ta gama ta fanta hanya tufan ke ta zaga ta gama wanda wannan shi ne sigan irin wancan masu cewa ainihin yanzu in nake maka ni Allah ne sai ka ce na kasu ta wani na tabbata maka ni Allah ne ya za a yi ka zama Allah ka yi karatu ce eh ne haka mai karanta ya santa eh? ba wannan kafin nake da ba hana yayan ba ku karanta kuna karanta ana karanta wa dalla dalla ke sai a ce alu lallaka da wallah hakuri da rufe da zama ku alu kaga ce ce eh, iri wannan haka lallan kaga wannan hakuri sun na ce maka ni Allah ne sai ka kafiri kaga jahilci sai Allah sarki mun gane to in mutum yake ni Allah ne kai bai ganin mamakin sa Allah ne wannan kafin a tsallaka a mai sai ka can wannan da haka suke abin hawa hawa tun karami tun karami tun karami ha aka na hakika sai ka waye gari da karatunka da komai an cika da yaki sai dai Allah ta maka jurewa in Allah ta maka ilhama sai ka ga ka bullo ta wani kayan musu kwata-kwata sai su koma su zana su zana Allahu, ka ga ga ta tsaye su koma su zana a koma haka a zana ka ba a koma a yi haka a zana ka ba a ƙarshe sai a koma kuma koma kan Muhammadu shi ma haka to haka irin wa'ancan ne wannan yanzu sai ta bayyana ta boko kafala ba wani maganan tsorace tsorace ta fito fili kawai in dai maganan Allah ne ba shi nan halittu su fi su dama ba babba hujja kuma in ka ce mutum wani ya ce Allah ne ka ce to ba ka tambayar shi uban yi shi to ai ya riga ya shirya wani abun amsa sai dai ba amsa ke ba a wurinka ka ba amsa ne ba amma ya shirya masa amsa Hmm. eh fi suwa suka duba da ka za a ce yan suka tashi wanda ake tun da jahilai ne a girmama ta kai ta gama roƙa mana girmama wani abun a ba su kuɗi ne saboda ka dubi fa lokacin da suka yi kwallo sai aka ce ai an yi nasara akan annan duniya sun musulunta menene musulunci to idan ka zo fi gidan garin kwallon ba za ka sha ruwa ba sai ka zauna ka ce bismillah su wani ne da ya zo sai ya ce bismillah mun ci nasara mun ci nasara mun musulunta da su haka hmm? haka ka san wancan magana haka da ta kare ana an yi nasara a kansu saudiya ta hmm, sa dokoki masu tsauri duk wanda zai zo garin kullo to sai ya ce bismillah da kyauci shi nan mutum ke bismillah ya musulunta wannan wani sabo ne wanda ban ji shi ba sai shi ina to da shi yanzu mutumin ya mutu shi da za a zo a ga abin da muke yi ba wani saba Allah ba da mai ba ka yanzu rina mace bai san wannan abun ba tunda ya musu tuni shekara sha a da mutum ka ga wannan bana ya faru bayan corona ya faru ina ne wurin ma ne da zan haka bayan daurin ke eh? sha yan je sha biyu ko hanyar su sauran mamaye mai tsawo wal ayatul ana ayoyi yanzu ayatu hadarin ka'aba masu maganan za a rusa ka'aba masu maganan ainihin eh, mai ga rusa ka'aba hatta kunu zahira kullama kasura fisko duk lokacin da fasikanci ya dadu kaga irin wannan fisko ne hatta mutum bai san yi an buɗe hotel aka ba an buɗe hotel aka ba ba su yadda ba an buɗe a jidda jidda ba ma an buɗe a riyar an buɗe a ina ne gidaje irin na fasikanci an gama bubbuɗe su yanzu makka ake so a buɗe su a ciki wannan garin makka shi ma tarihi ne ba idi cewar ai ba a makka aka ba duk abin da aka ba ce nasara ba in ji aka na ai jaziratul arab annabi ya ce قد تكون ظاهرة كلما كثر الفسق في مكة أدلو كتد فاتك أن سيقاروا مكة والفجور ko lokacin da muka je aikin hajji sai da aka ce min wata kirista can ina ta ta kawo ba a maganan yan mata wanda suke ɗaukan su su kyawawa ne su je su yi shiga su biya kuɗi a madina ba a madina ba a kano ko ana ake yi auren fasfo auren biza a nan abin za a tambaye ta auren biza ta ke je to wannan matar ta ce da inda ka je saurayi ke ma ki a mata a samu tsoho dattijo sai su taru sai su ɗauko shi su biya masa aikin waje ko su biya masa umar daga nan su bi shi aje da inda aka ce yana na ne na zo da su su yi umar su koma eh kada saboda dole ba za a yi wasa da addini ba a lalace saboda haka nan duk dama haka duk wacce ta girma ta kai haka ko ta gama jami'a ko ta gama kaza zan zo da ita ta yi umra duka an san sai da ana ne su wuce ana shiga garin maka ce to an ka gama aiki je ka ka gama aiki ka tafi sallah na kallon wani abun da ake kuma da nan idan kiri fa za ka je kusan ne ma ake haka aikin hajji sai suka rena ma wayo sai su ce ga wata mata za a haɗa ka da kai ne waliyul aurenka an ka ce a ah, to za a soke fasfot ka yanzu za a kore ka yanzu da za ka ce na farko an kai tsaya kai dugu-dugu duk abin na ka ce ɗan boko haram ne kai ga alama shi nan kalli idon ka zuru ɗan boko haram ne kai a ah, ni ba ɗan boko haram sai ku yi haƙuri ba ɗan boko to amma ga wannan ka tafi da ita duk inda aka je ka ce kai ne ka zo da ita malam kullama kasar alfisku كان في مكة والفجور فهذا من علامات قرب هدمها نسأل الله سلامة لأن الله عز وجل يغار لبيته ألا ناكيش الآكسة أن يكون عنده من لا يستطيعه wanda bai درجة shi أو wurin ولا يؤذمه إلا بالظاهر an yi magana wani shugaba haka ya zo ya kewaye ɗakin kaba ba alwala mulhidi ne gurguzu ne ba a fi haka kewaye ɗakin Allah ka cewa ana mugaddama wani musulmi ne yana wani yana wani kokari ke wallahi a gaban mu lokacin da aka zo ya zo ya zo umra ko Allah bai ba fadahiru ma fihi fa'ida wa imaratul masjidil haram raya masallaci mai alfarma bi ta'atillahi azza wa jalla qala ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah shine ai kawai wanda ke raya dakunan Allah masallacin Allah مسلاتي دوكا عام دا مسلاتي كيفاب في بيت الحرام من آمن بالله من اليوم الآخر سنن أقام صلاة وآت الزكاة ولن يخشى إلا الله بيت أولون قوات الله فالحاصل أن ابن القيم رحمه الله يقول إن علامات وأدلة رب القرآن هو إعراض الناس عنه شكرا Hmm? eh sai da kaje kalle ko me yasa kalle ko ana karatu afa haju haka yake na ce muku ba wannan kalman ba ita ce ba af haju af haju man ne aka ce su a ciki af haju af haju to tawon ne ma kawai za a canza af haju sai ga wancan ya yi shugu ya je da zai zai kwanta kura wai kuma yanzu layi na hudu ya yi layi na o titi ta karamin layi ke zan ka buga ba shi ne rubu uku ko afhaju kawai jibu ne a ƙarshe don shi ne wanda aka ce eh. a afa hajo ju ju ju wannan ha ƙaramin haka yake shi da malam buɗaɗɗe shafi